الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haɗuwa a wannan masallacin mai albarka na Professor A. Gondu da ke a nan unguwa sabuwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun littafin Adabul Zafaf a kowace ranar Asabar yau Asabar 28 da watan Muharram shekara ta 1441 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina za mu tashi matsala ta 34 ma yustahabbu liman habara da'wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif rahimahullah ma yustahabbu liman habara da'wa wa yustahabbu liman habara da'wa amran al-awwal أن يدخل لصاحبها بعد الخلائق بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهو anwa. عن عبد الله بن مسلم ان ان اباه صنع النبي النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه فاجابه فلما فرغ من طعامه قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم آه، mun dawo za mu ci gaba da karatu kamar kowane sati da haka a ci gaba da yi saboda Allah da kyautar saniya da sanin cewa ana zuwa makaranta domin a shiga aljanna da sanin cewa zuwa makaranta na sanadiyar gafarar zunubai yana sanadiyar saukawa da rahama Allah daga sama da kuma abubuwa da yawa da ya kamata kada mu ce bari shaidan ya yi mai illa ga niyya magabata sukan jaddada niyya wajen lokacin da za su yi kowane aiki na kwarai domin dai a yi gamo da katar a shiga aljanna Allah ya fi mana zunuban ya samu aljanna mala yace ma habu liman hadara da'awa abinda ake yake musahabi ga wanda ya karbi gayyata idan aka gayyace ka gayyatar walima ko gayyata ci abinci ci to menene musahabi kai yake wa habu liman hadara da'awata amrani an so ga wanda ya halici da'awa wanda ya karba kira abubuwa guda biyu al'awwal na farko an yada uwa lisahibiha yayi ma wanda ya gayyata addu'a ba'da al-faragi bayan ya gama cin abinci sai ya mai addu'a bima ja a anhu sallallahu alaihi wa sallam ga abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wata ko su addu'o'i da zamu ji hakala uku wayanda annabi sallallahu alaihi yake yi idan ya halarci a cin abinci aka gayyace to ya kamata ka samu ɗaya daga cikin su sai yi. nawa zamu haɗa cewa cikin su sati mai zuwa mu tambaya guda uku ne nawa kamata mu haɗa ce duka to bai mu ce dudai duk ba su da tsawo da aka sati mai zuwa za mu yi tambayar biyu daga cikin su hadisan yau suna da daɗi za su gaya mana yadda ake zama fiye da aure muke koyo kun ga tusa da muka faro inda an ce maka hadisan maza ala sallallahu alaihi zaka koyi fiye da abin da ka zo koyo a babin tsahara zaka koyi mu'amala zaka koyi kyautatawa zaka koyi halaye annabi sallallahu alaihi hadisan yau za su gwada mune da annabi sallallahu ke zama zama mai sauki bai ɗauki rayuwa da girma ba bai ɗauki damuwar duniya ya aza maka ne ba duk rayuwar da shi ta bane ne yau zaka fahimci rayuwa ce mai sauki rayuwa ce mai daɗi kuma mu karanta aure haka duk gaba ɗaya ke koyi yanzu ba wai abin da ya shafi aure kawai za mu yi koyi da shi daga rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ai komai na annabi sallallahu alaihi wasallam ma abin koyi ne sayyid hadisin wa huwa anwa nau'uka ne na farko ana abdullahi bin busurin uh, rabiyallahu anhu an kafo daga abdullahi bin busur Allah ya jada shi anna abahu sana'a lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ta'aman cewa mahaifin shi yawa annabi sallallahu abinci fada'ahu sai ya kira annabi sallallahu fa ajabahu sai annabi ya karba kiran da aka yi mai falamma faraga min ta'amihi lokacin da annabi sassanin ya gama cin abincin shi ƙala ta ya ce Allahumma kfir lahum wa rahamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum wannan shine addu'a ta farko zaka wanda aka gayyata cin abincin walima ko wani abinci bayan ya gama sai ce Allahumma kfir lahum wa rahamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum Allah kai musu gafara kai musu rahama kai musu albarka ga abin da ka azzata su wannan shine na farko na biyu annabi da ibn قال قدمت انا وصائم غانمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يجبنا احد فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزلي وعنده عرف وعرف فقال لي يا ابن كدار جزي البان ما بيننا اربعه فكنت اجزئه بيننا اربعه فيشرب كل انسان نصيبه ونسمع ونسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم رصيبا فحسبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي فلو شربت نسيبا فلم أدرك ذلك حتى قمت إلى رسيبه فشربت ثم قديت القادها فلما فرقت أخذني ما قدم وما حدث فقلت يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ولا يجيب شيئا فتجيت قال وعلي فتجيت قال وعلي شمرة من سود كلما رفعت على رأسي خرجت خرجت قدماي وإذا أرسلت على قدمي خرج على رأسي قال وجعل لا يجيئني النوم وجعلت أحدث نفسي قال وما صاحب وأما يا فنام فبين أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا ينقذ ولا ينقذ النائم ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى القدح فكشف فلم ير شيئا فقال فقال اللهم أطعم من أطعمني واسلم من وذا كلمت الدعوة فعمدت إلى الشملة فجلستها عليها فقمت إلى الشملة فأخذتها ثم أتيت الأعنزة فجعلت أشتتها أيها أكمل فأسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تمر يدي على درع واحدة إلا على درع واحدة إلا وجدتها هافلة فأمرت إلى إله لآل محمد ما كانوا يسمعون أن يحلفوا بي فحلفت حتى ملأت القدح ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبا تكتب شرابكم الليلة يا مقدار قال فقلت اشرب يا رسول الله فرفع رأسه إلي فقال بعض سوءاتك يا مقدار ما الخبر قلت اشرب ثم الخبر فشرب حتى روي ثم ناولني فشربت فلما أردت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأصابتني دعوته دهنت ثم ألقيت إلى حتى ألقيت إلى العجل فقال مرحبا فأخبرته فقال هذه بركة نزلت من السماء فهلا أعلمتني حتى نسقي ساهبينا فقلت والذي بعثك بالحج إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي ما أخطأت من أخطأت طيب من أخطأ فما أبالي من أخطأ hadisi na biyu wanda ke nuna addu'ar da annabi sallallahu alaihi ke yi idan ya ci abinci da haka ya ci abinci ko kuma idan wani ya ciyar da shi abinci shine an miqdad bin al-aswad radiyallahu anhu qala an karbo daga miqdad bin al-aswad Allah ya da shi yana cewa qadimtu ana wa sahibani li ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na tafi ni da abokanina guda biyu inda annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa kenan uku ko yace fa asaba na ju'un shadidun sai yunwa mai tsananin ta same mu ka in kana jin yunwa sabon bazan Allah sai zama da yunwa yace sai yunwa mai tsanani ta same mu fata'arrabna lin-nas sai muka gita ma mutane ko akwai mai gayyatar mu je gida ne mu ci abinci falam yubna ahadun babu ɗaya daga cikin mutane da ya karɓi bakoncinmu kun ba su zagi kowa ba ko dama mun sha faɗi ba a zagin wanda wanda baya da baya zagin wanda adda domin rashin tauhidi ne ibn qayyim ya ce rashin tauhidi ne domin nuna cewa ce wani ka bai ba Allah ba duk lokacin da kan soki wani akan masu kuɗin nan sun ki bamu wata tana nufi ashe ba Allah ka bai ba akwai wani ke da ke bai shi kuma mai cikakken tauhidi wanda shi ke ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su tuna wani na iya ba su ko wani na iya hana su ko da shi abin da suke tunani Allah yake falam na ahadun babu wanda ya karbi bakuncin mu fam alaka bina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila manzilihi sai annabi sallallahu alaihi ya tafi da mu zuwa gidan shi masaukin shi wa indahu arba'u anuz annabi yana da awaki guda hudu qala li sai annabi sallallahu alaihi ya ce min ya miqdad albana ha bainana arba'an ga awaki awakan guda hudu kai tace nono suka raba muna gida hudu ya suka kai hudu su uku dawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko su uku suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wa'annan awakin guda hudu ka tatsi nonon su sai ka raba mana su hudu fa kuntu ujazzi'uhu bainana arba'an na kasance ina raba shi sai ya raba nono hudu ni tsere na wannan ya raba hudu har ni raba hudu fa shariba kullu insanin fa yashrabu kullu insanin nasibahu sai kowanne mu cikin mu uku kowa ya shana shi wa narfa'u li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam nasibahu shi kuma annabi mu aje mai nashi wata da annabi ya shigo da su ya nuna musu awakin ya ce miki dabi ya tatse awakin ya ba sai annabi ya fita ya tafi don haka sai a tatse a raba hudu kowa ya ɗauki nashi shi kuma annabi ya ajiye mai nashi ta ce fata baka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za ta lailata. sai wannan daren sai annabi ya yi jinkiri da ya fita maimakon ya dawo ya sha nono na sai ya jinkiri ya daɗe bai dawo ba ya ce fa fahaddastu nafsi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kada ata ba'adal ansari miqdad ya ce sai raina ya bani labari kawai irin labarin zuci da kila annabi ya tafi gidan wani cikin mutanen madina fa akala hatta shabi'a ya ci har ya koshi wa shariba hatta rawiya ya sha har ya koshi shi ma da kila annabi bai bukata da wannan nonon falau sharibtu nasibahu ina dai na shanye na sharabon <laughs> ko wani mai na irin haka wata ko mutum yana faɗa abu sai ya ta ya ta kawo duk wani abu da shi ya sa kila ya ta ya ci abinci yace falam azal dalika ban gushe haka ba ina ta wannan tunanin hatta qumtu ila nasibihi fa sharibtuhu hannu tashi zuwa ga a sallallahu alaihi wasallam ni shanye shi yace thumma qaddaitu qadha sannan ni rufe akushin akushin da annabi sallallahu alaihi wasallam na rufe to mi aku bayan haka nan yace falamma faraqtu ko falan ma faritu lokacin da ni gama sha akhadha ni ma Kaduma wa ma hadusa sai abin da ya wuce da wanda ya zuwa ya kama ni wata ni ta tunani Ina lillahi an an samu matsala dan mini shanye kaza wata sai ya aikata aiki ta ga da ya yi kuskure fakultu sai nace ya ji rasulullahi sallallahu alaihi Wala ja'ian wala yajidu shay'an to zai annabi ya dawo yana jin yunwa bai samu abin da zai ci ba tunda ba tabbas garin ba ya je wani gida ya samu abincin ah, ah, fata sajjaitu sai jin ruhi kaina da rigata ƙala sai ce wa alayya shamlatun min sufin ina da wata riga ta suf kullu ma rafa'tu ala ra'si kharajat qadamaya duk lokacin da naje in rufe kaina sai kafafuna su fito watan ba ta da girman da take lullube ni amma da lullube fa idza arsaltu ala qadami kharaja ra'si in na jawo ta ga kafafuna sai kaina ya fita ƙala sai ya ci gaba da cewa waja'ala la yaji'uni an nawm sai bacci ya zuwa saboda damuwa ta sata kusa abin akwai abin da ake ce ma alhammu akwai abin da ake ce ma algammu bakin ciki guda biyu alhammu shi ka hana bacci algammu shi ka sa bacci duk bakin cikin da kana tsammanin kaza ko kaza ko kaza to shi ka hana bacci an yi zaɓe kana tare za a faɗi result za ka ci ko ba za ka ci ba ba ka iya bacci sai an faɗi an jarabawa an ce ta fito baka ga ka result ba baka iya bacci sai ka gani yanzu bai san annabi ya dawo watan duk abinda zai yi a samu zai ka a samu shi ka hana bacci amma da kayan ki tsammani gan mu kenan shikenan sai bacci kawai ke doke ka gashi na na Aisha lokacin da ta dawo a wannan hadisin da aka yi mata kazafi da ta dawo bata iske kowa ba ita kadai cikin cikin dokar daji kawai sai bacci ya doke ta saboda babu tunanin akwai wani mafita babu tunanin ita ba ta sani ba ga fika ƙananan shekaru ga kowa ya tafi ya bata ta jin ɗuriya kowa kawai sai bacci to wannan shine hammu sai ce waja ala la yaji'uni nau sai bacci ya ƙi zo min waje altu uhaddiku nafsi ni ta ba na labari ni ta watan labarin labarin zucce ni tabbatun zucci kala sai ce wa amma sahiba ya fanama amma abokan nan su kai baccin su to sun ka ga rabon su su huta wata ni baka dauka makan kama yawa ba kana da kana da sauki sai ce fa maina ana kadalika ina cikin haka idda khala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo fa sallama taslimatan yusmi'u al-yaqzan sai sallamar da wanda afalke yana ji wala yuqidun na'im wanda wanda ke bacci ba ta sassai wata ya sallama a hankali wanda in mutum na bacci ba zai tashi ba in mutum na falki zai ji shi thumma atal masjid fa salla sannan annabi ya zo masallaci ne yayi salla thumma atal qadha fa kashafahu sai ya aku akushi ne sai ya bude ga ajami na shiga go falam yara shay'an annabi bai ga komai ba sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace Allahumma at'im man at'amani wa tsiman sakani ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni sai mai gida da ya ji duk yayi hasarar duniya da ya aje wannan abin ya sha da ya samu wannan addu'a Allah ya annabi ya ce Allah ya ciyar da wanda ya ciyar da shi Allah ya shayar da wanda ya shayar da shi ga ya bai aje ba annabi komai ba sai ce amma da yana falki duk yana ji sai ce wata namtu da'awa sai ni bukaci in ci riba wannan wannan addu'a sai na iya zai tunda annabi ya ce Allah ya ciyar da wanda ya ciyar da shi Allah ya shayar da wanda ya shayar da shi lalle sai sai sai da aka yi da dare nan ku ta ku je da yayi sai ce fa amattu ila ila shamlati a alayya sai ni je ga rigar nan da nake lullube fashadatuha ai faka shaftuha sai ni jaye ta ni kuranye wata ni kware kaina faƙumtu ila shafra sai ni je ga yuka ya ɗauko yuka fa a hastuwa ni ɗauko yuka sun ma a taitu la'anus sannan in zo inda wa'annan awakin Fa faja'altu tattuwa ayyuwa asman sai ni dinga taɓa sun ji wacce ta mai in yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko nono inda na bashi na gida ne ne zaka tunda ya ce Allah ce da wanda ya ce da shi bai yake mai ɗaya daga cikin awaki dai in ya ci na dai ciyar da shi ya samu addu'a fa'azzahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga wace ta hima cikin su in yanke ba annabi sallallahu alaihi wasallam fala tamurru yadi ala bar'i wahidatin illa wajadtuha hafilan yace dunnin zo ga hantsattayen su sai in ji hantsatta ko macika dama na san babu nono a na tatse don shi ne ai nace ban in yanke akuya to yanzu ko da na ta ba sai in ji nono ya dawo sai in ce to yanzu ba bukatar yanke akuya tun daga nono fa'alibtu ila ina illi ali muhammadin ma kanu yasma'una an yi yuhlabu fihi sai littafi ga wata ƙwarya da a cikin gidan annabi muhammad sallallahu masu gidan da gani da suka aje ta ba su yi tsammanin za a sa mata wani nono ba fa halabtu sai ni taɓi nono cikinta. ta hatta mala'atul qada hannun cika akushi thumma ataitu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ni zo ma annabi sallallahu da wannan nonon fa qala sai ya ce amma sharibtum sharabakum al laylata ya miqdad ba kun sha nuna ku ba jere da ya miqdad wani nuna ne kuma zuwa da sha kun sha fiye ko qultu sanake ishrab ya rasulullah nace kada sha ya manzo Allah kawai to anan fa sai yayi yayi dariya hadisin muslim wannan hadisi na cikin sayin muslim yana cikin musnad imam muhammad wannan imam shakar sa ya kawo siyasin imamu ahmad ne wanda a cikin bracket shi an muslim amma asali na imamu na imamu ahmad dai hadisin to a riwayar muslim a daidai nan sai ya ce da ya ba sallama ya sha ya ce ma annabi ya sha sai dinga dariya har ya faɗi ƙasa shi mikdad yana dariya har ya faɗi farafa'a ra'asahu ilayya sai annabi ya dago kai ne gare ni fa sai ya ce ba'du sawatika ya mikdad yau kan mikdad ya za a fassara ba zan so in ce ka kofta ba a kaga bai ba ko wanne ne hausa mai daɗi wadda ba ka kofta ba amma da abin da ke nufi yau kawai ka zo da wani abu na yau ka tafi rayuwa kana faduwa kawai ba daidai ba ya nuna cewa bai saba yin haka ba amma dai yau abin da ka yi kawai sai a hankali shine ba da sau'atuka wata tashin mummunan halin kai ya bayyana haka kana ta dariya kana faduwa ina fatan mun gane ko man sabar me labari da ta faduwa kana kana kana kana kana ta faduwa kana dariya kullu sai nace ishrab thumma al-khabar ka sha kana in baka labari ya manzo Allah kana sallar fa shariba hatta rawiya sai annabi ya shafe da ya koshi a sai samu abinci wani ba ko <laughs> thumma nawalani fa sharibtu sannan annabi ya bani nimani sha falamma a rafu an na rasulun lai salasalar kadara wuya wa a sabon da a watuhu lokacin da nisan cewa annabi ya riga ya koshi addu'a ta saman annabi ya ce allah ya shayar da wanda ya shayar da shi ya yi na shawar shi da hifti sai ni koma dariya hatta alƙaiki ila al'arzi har ni faɗi ƙasa ina dariya faƙali sai annabi ce mal ne labari ya mai gidan tana ta dariya fa akhbartuhu ta ne shi labari nace kaji kaji da aka yi min Allah ta sanar da aka yi aji nonon ka kuma na ji wa kasu ni shanye shi kawo uzura da kan zo ina jin ka da ka bude akushi ba ka samu nono ba kaji da aka yi tashi da niyyar in yanke maka akuya sai daga cikin wayannan awakin sai ni samu nonon ga ya koma dawowa faƙala sai annabi ya ce bihi barakatun nazalat na as wannan albarka ce ta saukar daga sama don shi kaga nono ya koma dawowa fa halla alamtani hatta nasi sahibaina ai da ka sanar da ni sai wa'annan abukan ka guda biyu kuma mu shayar da su fakultu sai na ce wallabi ba aka ka bil'aƙi na rike da wanda ya aiko ka da gaskiya Za a ni wa iyaka baraka. idan albarka ta samun da ni da kai fa ma ubali man akhta'a ban damu da duk wanda sai kuskure ba duk wanda bai samu ba ma shi ya ciki abu kai na ne amma da ni da kai a ne sai mu samu albarka Ba ka ta ishe mu sallallahu alaihi wasallam mahallin shi ne cewa da annabi sai Allahumma at'im mana tsamani wa iman sakani ita ce addu'a ta biyu da ake karantawa idan mutum ya ciyar da kai sai ka ce Allahumma at'im mana tsamani wa tsiman sakani wala hadisi da mun da sauƙin rayuwa ya ci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina awaki ne suka kai dari ko ba su bane annabi sai sallan gida ne yana kiwon awaki kuma ya faɗa cewa akwai albarka tare da kiwon awaki amma annabi sai sallam in awaki suka kai dari duk wanda ta hausa mai yankewa ake yi ba su wuce ɗari shi a shi na shi ta yi ɗin ciwo in sun kai ɗari shi kenan ba a sun su ƙara in wata ta haihu sai a ɗauko ta babba a yanke haka ake ta yi su wannan lokacin dai guda hudu ne kuma su aka samu baki su sha kuma mun da aka yi da miqdad Allah ya ƙara yadda da miqdad Allah ya ƙara ma annabi salati asani hadisi na biyu eh masu dariya suna tumami annabi kaje ya ce mai ah, ba'du sau'atik a riwayat wannan wannan ah, lafazin musa imam Muhammad ne a muslim abinda da ke hida sau'atika ɗaya daga cikin muna watan kayi abinda kawai yake tsaye ba ba na kwarai bane zaka faduwa da tashi ah, abi iya cikin sharhin sai musulun abin da yake cewa yake cewa annabi sallallahu ya faɗa mai wannan magana ta kasance aibi ga dariya da bai kamata musulmi na dariya yana faɗuwa yana tashi ba zaka abi iya da ya kawo shi a matsayin kamar wani nau'in suka ne dai asali asali an alasan alghairi anna rasulullahi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yazuru al-ansar fa idza jaa ila durul ansar جاء جاء سبيان من أنصار يدورون حوله فيدعو لهم وينصر رؤوسهم ويسلم عليهم فأتى إلى باب سعد بن عبادة فاستأذن على سعد فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله ولم ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثة ورد عليه سعد سعد ثلاثة ولم يسمع وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد فوق ثلاث تسليمات فإن أذن له فإن أذن له وإلا انصرف فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع وسال فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما صليت كلمة إلا هي بأذني ولقد نذرت عليك ولم أسلمك أحببت أن أتكثر من سلامتك ومن البركة فدخل يا رسول الله ثم أدخله البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وسلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون طيب الثاني حديث نبي wanda ke nuna irin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya gayyace shi wajen cin abinci yace an anasin wa gai au an kafo daga anas ko wani ne Allah ya kara musu yadda an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru ansara annabi sallallahu ya kasance yana ziyarar mutanen Madina duk wani hali ne mai kawo ziyara ya kasance kana samun lokacin da zaka ziyarci abokinka amma ba ziyarar da zai wahala ba kila ko da ta dauke mai lokaci amma dai wani lokaci in ya baka lokaci irin yanzu da yake ana bukatar irin wannan ya baka lokaci don kila yana shago ko yana makaranta ko yana wajen aiki da sauransu ka je ka ziyarce shi ziyara ta yan uwantaka saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum bi rijalikum min ahli aljanna in ga muku wane ne mazaje yan aljanna cikin mazajen ku qalu bala ya rasulullah suka ce manzo Allah ga ya muna yace annabiyyu fil janna wa siddiqu fil janna wash-shahidu fil janna wa rajulun yazuru akhahu fi nahiyatil madina la yazuruhu illa lillahi annabi sassa ya ce annabi dan aljanna ne abubakar dan aljanna ne umar dan aljanna ne duk mutumin da zai je ya ziyarci dan uwan shi a gefen gari ba abin da ya sa ya ziyarce shi sai saboda Allah dan aljanna ne annabi sassa ya ce da yaron da aka haifa ya rasu kafin ya balaga dan aljanna ne yace ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli aljanna in gaya muku wane ne matan ku aljanna mata aljanna suka ce a gaya mu ne ya rasulullah sai ce allati idza ghadibat aw a ilaiha aw ghadiba bihi ya ji fiye dika yadika ta hilu bi gamdin hatta Ya ce wadda da aka ɓata mata rai ko ta yi fushi ko ta yi fushi da ita za ta ce ga hannuna cikin hannunka yau ba zai idanuna ba za su kyafta ba watan ba zan yi bacci ba sai ka yarda da ni zaka shi abin da ke samu ce shi aljanna ya je ziyara dan uwan shi saboda Allah kawai ya je ziyara annabi sallallahu yana zuwa inda mutanen Madina kana ya jul ansara annabi sallallahu ya kasance na ziyarar mutanen Madina Fa'iza, ja a ila ansari idan ya je unguwar mutanen Madina ya je inda gidajen su suke a sibyanul ansari na haularu. sai yaran madina kanana su dinga kewaya sai suna kewaya sai ga annabi ya zo suna kewaye shi fayyad ulahum sai ya mutu addu'a wa yamsahu usahu sai ya dinga shafar kawunan su wa yusallimu dinga ba su hannu ne musu sallama fa ata ila babi sa'ad bin ubada sai annabi sun ya zo inda kofar sa'ad bin ubada fasta azana sai ya nemi izini ala sa'ad ya nemi izini ga sa'ad yana son ya shigo fa qala sai annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai sallama fa qala sa'd sai sa'd ya ce wa alayka assalamu wa rahmatullah sai ya ansa amma walam yasmi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana annabi yadda ba saka annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai su da mu ya ce wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa rahmatullah fa qala ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا فالنبي أنا سلم أكو ورد عليه سعد ثلاثا سعد أنا أنسى ميسو أكو ولم يسمعه أما ببرج النبي يجاب أنا أنسى كسا كسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد فوق ثلاث تسليمات النبي صلى الله عليه وسلم شكم بايك أرى كان سلم أكو يزوه يسلم أكو فإن أذن له إن أم an ba shi izini ya shigo wa illan sarafa in ba ba shi ba sai ya juya ya tafi faraja annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya juya ya tafi daga ga an same sallama ba duk wani yana nuna ne dan annabi bai san gaibu ba sallallahu alaihi wa sallam an an sa amma don ba an sa ya da ɗan adam ce ba bai biya ba wata ba hu sa'adu sai sa'ad ya bi shi daga baya faƙala sai ce ya rasulallah ya manzo Allah bi abi anta wa ummi na bada mahaifiyata da mahaifina fansa gare ka ma aslamta taslima ma sallamta taslimatan illa hiya bi babu sallamar da kai face ga kunne na ina ji wala qadara dastu alayka wa lam aka. na mai san maka sallama amma ban bai jiya ba أحببت أن أستكسر سلامتك ومن سلامتك ومن من البركة ناسوك يوي تشوى السلام عليكم ورحمة الله كدين يوي يوكم سلم هذا البركة شيك أدعتك كريسو يوي تا فدخل يا رسول الله شقوا يا مرزا الله ثم أدخله البيت لأن سعر يشكد عن النبي صلى الله عليه وسلم سكين جدا fa'arraba lahu zabiban ya gabato mai zabibi ya ce shi wata abinci kenan zabibi musan zabibi ko? سفتكو zana مي da inabi idan ya bushe ko sai fa akala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci falamma fariga qala lokacin da ya gama sai ya ce akala ba'am akala ba'amakumul abraru wa sallat alaikumul mala'ikatu wa asara indakumus sa'imun ta annabi karanta mai wannan addu'a ita ce ta uku akala ba'amakumul abraru masu nagarta sun ci abincinku wa sallat alaikumul mala'ikatu mala'iku sun yi muku salati wa afkara inda kuma sa'imuna masu azumi sun sha ruwa inda kuke ya fi wata waya ta anas cewa annabi sassa yana azumi amma ba bata inganta ba Za ka wannan addu'a ce shakar su da albani ya ce wannan gare mu bai yiwuwa sai addu'a misali zai annabi ya ba da labari ya ce a kala tsa'amakumul abrar masu nagarta sun ci abincinku annabi ne da sabai ne suka zo suka ci abinci za ka zai yiwu ya tabbata ba su ne ko amma kai yanzu kace ba za ka cewa mai nagarta ya ci abincin ka ba ba za ka yi kanka ba za ka mu in mun faɗi bai yiwuwa sai dai me sai dai addu'a muka yi muke muna roƙon Allah ya sa masu a nagarta su ci abincin ka, masu azumi su sha ruwa inda kake mala'iku su yi maka salati ana ba da labari cewa bin ba rahimahullah ya ga ci abinci wani waje sai abincin da zafi sai ya kone shi to bayan ya tashi sai ya ce akala da'amukumul abrara abincin ku ya ci masu nagarta yanzu abinci shi ya ci saboda abinci ya kore ya kore wallahi alaƙi wanda kisa ta inganta amma dai wannan shi a addu'ar da ake karantawa ga wanda aka zo aka ci abinci ɗaya daga cikin addu'o'i uku dama mun ce za a har ɗaya biyu ko biyu cikinsu da haka sati mai zuwa za mu ji ɗaya daga biyu daga cikin waɗannan sai ku kawo al'amur tsari al'amur na biyu a zuwa ulan wani zaushi yi baraka wani yi a hadin al'amur an jami ibn abdullah radiyallahu anhu radiyallahu anhu makan halaka ali wata raka san abanatin a wasu abanatin a tarawar cikin akan tsayi ba ka kala ne da kullum lahi sallallahu alaihi wa sallama tarawar ta ya jajar ba kuntuna ba kala a jikin amsayi ba قلت بلى بل طيبا قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبه وتلاهفها وتلاهفه فقلت له إن عبد الله حلك وترك تسعة أو أو سبع بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو قال لي خيرا طيب al'amari الثاني biyu. نبي الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة الدعاء gare shi da mata دا الخير دا البركة دا ما زوج شيني مجي زوج شيني ما تا shine larabci mafi inganci shine magana daidai Zauji miji zauj mata amma na cewa zaujatun wajen rabon gado domin an ce wani ya rasu ya bar zaujun to sai a rasa miji ne ya rasu ko mata da miji suna ne zaujun mata sunanta zaujun sai a sa ta'un sai a gane cewa zaujatun an ce ya rasu ya bar zaujatun sai a ce tuwarar su sai a ce namiji ne an ce ya rasu ya bar zaujun sai a ce mace ne na shi sai ya ce addu'a lahu wali zaujihi bai ce wali zaujatihi ba addu'a yayi mai addu'a wanda ya gayyata a wa mata tai addu'a bil da alkhairi wal baraka kuma in mace ta gayyaci mata kaga in sun ci su mata addu'a suwa mijinta addu'a zaka duk yana doka da alkhairi da albarka wa fihi ahadi akwai hadisai da ke nuna haka al-awwal hadisi na farko an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala an kafo daga jabir ibn abdullah Allah ya yarda da jabir da abdullah jabir yana cewa halaka aji. mahaifina ya rasu a wajen yakin uhudu ne uhudu ne ko mahaifina ya rasu a wajen yakin uhudu wata raka a banatin au a banatin sai ya baɗin mata bakwai ko takwas bakwai ko takwas saboda bakwai ko tara saboda zai yawa wasu biyutin sun yi aure da aka bakwai su an annan da ba su yi aure ba fata zarwacin mai akan ban. jami'u ya ce sai ni auri mata bazawara wadda take da shekaru faƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min tazawwajta ya jabir ya jaga ka ya aure musu hadisin ko na sha karanta shi ya wuce a hakamul jana'iz ko ya wuce mu abu dawuda fa qultu sai ce na'am eh ya rasulullahi na yi aure a qala amsa yi ban. budurwa ka aura ko bazawara qultu sai nace bal sayyiban a manzon Allah bazawara ne aura kala ta annabi ce fa halla jariyatan tulaibuha wa tulaibuka misale baka aure budurwa ba kai yi ma wasa kai mata wasa wa tudaifuha wa tudaifuka kai maka dariya kai mata dariya fa qultu lahu sai nace mai inna abdullahi halaka babana abdullahi bin haram ya rasu radda aka yake uhudu wata raka tisa aw sab'i banat ya ban min yan uwa mata tara ko bakwai wa inni karitu an hunna bi mithlihinna na yi kyama in zo musu da wata 'yan mata irin su su cika goma fata zawwatu ta taqumu alaihinna sai ne auri mata da za ta yi mun tarbiyyarsu ta tsayu akan tarbiyyarsu. su wa tuslihuhunna ta gyara su ta yi musu tarbiyya faƙala sai annabi ya ce barakallahu laka Allah ya maka albarka au qala li khaira ko annabi ya yi wata addu'a ta alkhairi wannan sun da akwai fa'idodi da yawa kamar yadda muka yi ta faɗi a na farko ciki akwai cewa ana iya ɗaura aure mutane ba su sani ba za ka su gilahin wani an ɗaura aure jabir ne a madina an ɗaura mai aure annabi bai sani ba kuma annabi bai yi mai fada ba domin ne domin taron ɗaurin aure al'ada ne bai da laifi amma al'ada ne ba a san shi ba sai kasashen hausa ko wani abu da ya kama da haka har yanzu da nake muku magana a makka ko madina ba a taron ɗaurin aure sai ga mutum biyu ko uku ko hudu haka yanzu gansu wata su zuwa ɗaura aure ne dama abinda a sunna ai taron walima to yanzu taron ɗaurin aure da muke al'adar bahaushe ne ba zai zama laifi ba ba zai zama wanda ya ce shi bai sun taron ɗaurin aure zai aka mutum biyu su je a ɗaura mai aure ya yi daidai sai dai in tashi walima ya gayyaci mutane da yawa shi kuma wanda ya gayyaci mutane aka yi ɗaurin aure bai yi walima ba sai a ce wannan ya san aure sunna in ma ya ɗauki wannan ne daidai wannan sai mace ya yi bid'a domin ya canza inda ake son yi taron ya kai shi inda ba ba mustahabi bane ba komai bane kawai al'ada ne zaka jabir yayi aure annabi sallallahu alaihi bai sani ba mun mutocin abdurrahman yayi aure annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba duk wannan wannan kenan sanai na nuna mana cewa ana wa wanda yayi aure abdu'a amma cikin nan babu inda ke nuna annabi sallallahu alaihi ya je gida aiko ko ya ci abincin su ko akwai babu inda ke nuna ba don haka ya nuna ana ana wa ma'aurata addu'a amma dai bai nuna ah, ya ci abincin su ko ba ci abincin su ba don shi ne suka ce muku addu'o'in guda uku الثاني حديث النبي كان أنا وما أوغتاء الدعاء عن بريدة رضي الله عنه قال قال كفر من أصلي عليه عندك فاطمة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ما هاجة ابن أبي طالب فقال يا رسول الله زبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا وأهلا لم يزد عليهما فخرج علي بن ابي طالب على اولئك الرأس من الانصار ينتظرون قالوا ما وراك قال ما ادري غير انه قال لي مرحبا واهلا فقالوا يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم احداهما اعطاك الاهل والمرحب فلما كان بعد ذلك بعد ما زوجه قال يا علي انه لابد للعروس من وليمه فقال سعد اني كبش وجمع له رهط من الانصار اسواء اسواء من ذره فلما كانت حدث ذلك قال لا تحدث شيئا حتى تلقاني فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم جماع فتوزع فيه ثم اخرجه على علي على علي قال فقال اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما tsaye asali hadisi na biyu da ke nuna cewa ana wa ma'aurata aure addu'a idan aka zo aka ci abincin su musamman abincin walima abincin amarya da ake ci yana da asali idan an zo an ci kamar da zamu ji a wannan hadisin idan an zo an ci sai a yi musu addu'a yace an buwai daga radiyallahu anhu an karɓo daga buwaida bin bin Allah ya kara mai yadda qala yace qala nafarun min al-ansari li ali wasu mutane cikin mutanen madina suka ce ma alibin abi talib indaka fatima sai ga fatima a gidanku ka taka aure ta mana ba ka da aure kuma ga yarinya gidanku ɗayan manzo Allah sallallahu alaihi sa ta rasulullahi sallallahu alaihi fa sallama alaihi sai alibin abi talib ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama fa qala sai annabi ya ce ma haja tubni abi talib menene bukatar dan abi talib shine ali bin abi talib me zo da kai me bukatar ka faƙala sai aliyu ya ce ya rasulallah duke fa'imatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina suka yi wasu mutane cikin mutanen madina suka yi magana game da Fatima iyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in zo in neme ta aure faƙala sai annabi sai ce mai marhaban wa ahlan yace maraba kuma ka taho inda iyalin ka zo gida falam yajid alaihi ma ma bai kara komai ba daga haka ce mai dai marhaban wa ahlan fa kharaja ali ibn abi talib ala ulaika rahati min al ansar yantabirunahu sai Ali bin Abi Talib ya fita ga wayancan mutanen da suka ce jewa Annabi sallallahu magana cikin mutanen Madina dama suna jira ne qalu suka ce ma bara aka miki fita da kai na labari wani mika samu na labari da kaje na Annabi sallallahu qala ma adri Ali bin Abi Talib ce ban sani ba gaira annahu qala li marhaban wa ahlan kawai ce mi yayi marhaban wa ahlan ba sani an bani ko ba a bani ba faƙalu sai suka ce mai yafi ka ne rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a hidahuma ai ɗaya daga cikin su mata ishe ka daga annabi sallallahu ko ce maka ya yi marhaban kawai ya isa nuna cewa ya baka ko ce maka yayi ahalan kawai ya baka baka al wal marhab ya ce ya baka ahl ya baka marhab ya ce maka nan gidanku ne iyalin ka ne kakka damu, kuma ya ce maka marhaba ai suju sun yawa falamma kana ba'da zalika bayan an yi haka ba da ma wajahu kala wata wani lokaci bayan haka bayan annabi sassa ya auren ma ali bin abi talib fatima sai annabi ya ce mai ya aliyu innahu la budda lil arusi min walima ya kai aliyu babu makawa lil arusi ga wata riwaya lil arusi ta wuce mu baya babu makawa ga ango ko ga anganci ta aime walima ita a dole ba taron ɗaurin aure ba duk lokacin da taron ɗaurin aure yarin jaye ka turai ɗaurin aure zai koma bidiya zai koma a tastabbilu na ladhi huwa adna bil ladhi huwa khair kuna canza abin da shi ya fi da abin da ya fi alkhairi da abin da bai kai ba tunda wannan al'ada ce ba ta da laifi don mu tayi al'adar su kama sunna ita kuma tana gaban al'ada zaka annabi ce babu makawa dole duk wanda ya aure sai yayi walima ango fa qala sa'adun sai sa da yake yake indi caption ni ina da akuyar da zan bayar wa jama'a lahu rahqun min al-ansari aswa'an min dawra sai wasu mutane na mutanen Madina suka hada mai fanna ko muduna na kwaya abinci kamar alkama kamar wani abu da aka ci suka hada mai falamma kana lailatul bina'i lokacin da daren da Ali yayi bina'i da na Fatima radiyallahu anhu annuma qala sai yace annabi sai ce mai la tuhaddith shay'an hatta ah, talqani kada ka yi komai sai na taho an hada abincin da za a ci kada a yi komai sai na iso fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bima'in fatawadda fihi sai annabi sallallahu bayan ya zo ya ci a kawo ruwa sai alwalla kuma a afragahu ala aliyin sai annabi ya zuba wa'annan ruwan ga ale. faƙala sai ya ce allahumma barik fihima wa barik lahuma fi bina'ihima ya Allah ka yi musu albarka ka yi albarka akan haduwar da suka yi kuma ko haduwa ta yi albarka aka samar da Hassan da Husaini duk jikokin manzala suna alaihi yau sai ta wannan tsatsa za ka ga hatuwa ta yi albarka duk wanda ya ce maka yau jika annabi sallallahu alaihi ne kaulan wahidan jika ali ibn abi talib ne annabi sallallahu bai da wani jika sai jikan ali annabi sallallahu bai da wani jika sai jikan fatima annabi sallallahu bai da wani wanda ya haɗa jini da shi ta hanya ta haɗa jini da shi ta tsatso ne wanda za a kai gare shi ta hanyar iya sai ta hanyar ali da fatima Allah ya kara musu yarda kaga wannan hadisi ya nuna mana cewa na farko ana walima kuma wajibi ce na biyu ana taimaka ma mutum wajen walima ga sa'ad ya kawo akuya ga wasu sun kawo wasu kwaya abinci an yi sannan kuma ya nuna muna bayan an ci abinci ana yin addu'a ga wanda suka gaice ka ci abinci ga annabi ya yi musu addu'a amma ba za ka yi musu alwala ka ba su ka musu ruwa ba ita ka musu walakanci ka nuna baka koshi ba saboda me saboda kai albarka a cikin ka ba tabbas ba ce annabi sallallahu alaihi shi albarka cikin shi tabbas ne don shi ake tabarruki da ruwan alwallar shi annabi sallallahu alaihi in yayi alwala ya watsa maka albarka ne ruwan in yayi kakin majina ya watsa ma albarka ne in ka taba jiki ne ka shafa ma jikinka albarka ne don ga mata ne sun fi kowa albarka ko tunda ya taba jikin shi albarka ake ake samu eh, ya ce wani ke ko shi asalin da hausa suke wanke ango zai yi fa zai yi wannan shine asalin wanke ango ko tuna annabi sallallahu ya wanke ya yi mai alwala ya zuba mai amma yi ba alwala suke su zuba ba ko ta zuba suwa suwa ruwan dauda <laughs> suka alwala suka zuba amma annabi sallallahu saboda shi komi ya shi albarka ne wannan ba a kiyasin shi da jikin kowa dalilin da yasa aka gane cewa ba a iya kowa shine sai ina abubakar bai taba alwala ya zuba ma wani ba inda ce ga masu albarka da a sai an samu daga sai na abubakar ba ta samun yayi alwalla sahabbai sai ko kuwa da ruwan alwalla sai ba ba ta samun yayi kakin majina ba sahabbai sai ko kuwa ga kakin majina sai sai na abubakar ko umar amma a annabi sallama in yayi suna yi musamman lokacin sulhun hudaybiya duk wannan ya auku don shi imamu ahmad imamu ahlus sunnati wal jamaa lokacin da ana bugu ne akan yace Alkur'ani halitta Allah ne ba magana Allah ba ne. ya ce sai ya suna ya farfado sai ya tuno yana da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zane ne sai ya dinga Allah ya sa gashin bai fadi ba wato ko in zaka samu gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ka sa aljihu ka dinga yawo domin albarka ka ce kana tare da albarka domin kana tare da abin da ka tabbata yana da albarka shine gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani sashin jiki ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai asali an aisha radiyallahu anha qalat فزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاخذتني امي فادخلتني الدار فاذا نزلت من الانصار في البيت فقلنا على الخير والبركه وعلى خير قائل طيب الثالث حديث نوف وأن عائشة رضي الله عنها قالت أن كفر عائشة الله يجري يتشي تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا أويني fa'atatni ummi sai mahaifiyata ta zo da ni fa'adakalat niyar dara ta shigar da ni gidan annabi sallam fa'iza ne suwatun minal ansari sai ga wasu mata na mutanen madina filbeti cikin gida 'yan tarbo amurya kenan ko faƙulna sai suka ce wal walbarakati wa alkhairi ta'irin za a yi wannan auren da alkhairi da albarka da mafificin abin da ake tsammani na aure ya auku ya ce ɗa'ir kamar na canfi ne wata yanta kisun su akan so ya yi dama ko akan so ya yi waye amma ya tafi ga bakunan mutane ya zan larabci ne ana magana da shi na yau da gobe za ka suka ce a matafikin abin da ake so a samu na aure wata mune muku addu’a alkhairi mune muku addu’a albarka mune muku addu’a matafikin abin da ake so a samu yayi aure alkhamis wannan yana cewa ana addu’a ke alkhamis an haɗi wani na sanadiyar lamarin wannan nabi ya kula labarai wa sallama kana ya zara fahimtar ya tare da ta zawar قال بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير وفي روايه على خير alkhali sadisi na biyar an abi huwai rata rabiyallahu annu annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama kana idan rafa al'insanu an kako daga buhurera allah yarda da shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan mutum yayi an ganci idan rafa al-insana annabi sallallahu alaihi kasance da yawa mutum addu'a ta aure rafa an samu ta daga bin rafa'i wal bane babi na gaba shi zai muna magana haka addu'a ce da aka lokacin jahiliya amma ya kasance an duk da annabi ya hana ta zamu zo mu ji haka ake cewa an wa mutum addu'a a aure idan yayi idan ta zawaje idan mutum ya yi aure kala ta annabi ce barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin ga wata riwaya ala khairin ta annabi ce Allah ya yi ma albarka Allah ya albarka a kanka Allah ya hada tsakaninku da kai da matarku a saka akan alkhairi wato kamar da ga muku ita addu'a aure ana sa albarka ne ko duk wanda Allah albarka aure ne gaba ɗaya albarka aure ne kuma annaba da manzanni da suka ce duk albarka aure ne ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basla minhuma rijalan katiran kune rijalan katiran wa nisaa suna can gida kun baro don duk wanda ka gani bayan kasa albarka aure ne don haka ce aure ake mai addu'a da albarka wannan ya kamata shigo ita ma da zamu haɗa cewa ko duk da ita ba ta cin abinci ba ce amma dai addu'a aure ce don haka yi guda hudu muka samu doka in mun za mu karanta guda biyu cikin wancan da kuma wannan tsaye ko Allahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin daidai ne wa jama'a bainakuma ala khairin duka daidai ne to ne kamata mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafin mu sai akwai tambayoyi yayi kyau hukunci bayan tambayoyi alhamdulillah wani su a kawo rufe malami abu da kara rayuwar malam lafiya da sulaki mutum malam zauna a yawon ya tsoron da juna da mutunci mun ta karanta wanda ya yi bayanin harkokin zama wurin da ake shan giya yake zama lafiya ne suna zuwa tsallon kwallo zuwa sun da ake son zuwa ba tare da suna sun halarci ba kwaye da gaske wannan yana cikin kurakurai da ake zuwa gidan kallon kwallo inda ake shan giya baya halatta in za a baka wata fatawa ta daban ta kallon kwallo wannan daban ce amma dai banda inda wadda kaje gidan giya wadda kaje gidan giya kallon ta ita wannan ba ta yi domin gidan giya ana ana sai da giya kuma za a sha giya gaba gare ta da sauransu wanda yake ba in kari za ka yi ba kuma ba tashi za ka yi cewa da ka bar shi a babu kyau ba ba za ka yi musu haka da mutane su ji tsoron Allah don zuwa kallon kwallo kai ya kai ka ga lahirar lahirarka babu kyawu kada ka yi duka je inda ake shan giya komi ake ma wurin kallon kwallo ake ko laifin ake ko karatu komi ake inda shi ana shan giya wurin ka yadda ka tafi babu kyau wallahu a'lam. wannan tambaya akan sallah da yake cewa na hukuncin wanda ya rufe nan a sallah sai ya daga hannayensa sama alamar kasara harama amma ba ya furta kasara kuma ba ya wani sauran a cikin sallah idan ya mutu mutuwa sai ya ce yana yi a cikin zuciya matsayin sallar ta babu ta idan bai furta kabbara harama ba ba a karatun sallah game da ake karatun jarida ya kasance an yi shu kawai an yi haka ba a motsa baki dole sai an motsa baki dole sai ka ce Allahu akbar sunan wannan zancen zuci kake yi in kai duk abin da kai na ambaton Allah subhanallahi ko karatun Qur'ani da haka nan babu lada duk abin da kai na zagin mutane ko ban magana babu zunubi muddin baki bai motsa ba annabi sassan ya ce Allah ya ɗauki ma al'umma ta abinda zuciyarsu ta yi magana muddin bakinsu bai motsa ba za ka duk abinda baka motsa da bakinka ba baka da lada akai baka da zunubi akai don haka dole sai baki ya motsa don haka wanda ne kafara wanda ya faɗa masu ya ci gaba da ya mai nasiha da jan hankali dai cewa abinda ya yi babu kyau wallahu a'lam na kuma da kuma wani kasu da buhari ne sanawa dawa da kuma kasar da yana da kuma so ba a dawo karatu wanda ta ci ta yi ta ci masu suwa sai shi a uku ba da hutu wani aka bar ba ku su kan san sanar wa cewa wanda ke dawo a karatu gobe lahadi sai lahadi ta yi ba ta ci gaba sha uku ba da hutu wani aka bar karatu allah musu. bancin haka akwai alhaji sanusi gani yana nan ya tashi tsayin mutane su gan shi? ina yanki? ga alhaji su gane nan jikin da ake karanci karanci kun san shi abokin ku ne mahaifin shi ta su kwana uku da suka wuce don haka yana da kyau ku mai ta'aziyya mun karanta a kamun jana'ir cewa wanda musiba ta sama ne mai ta'aziyya kuma a samu lada ta ka yanta shi karatu ku mai ta'aziyya ku nuna mai wataka muna fata Allah ya jikanta Allah ya mata rahama da sauran yan uwa musulmi wanda suka gama gidan gaskiya da iyayen mu gaba daya na biyu mu ta magana game da gayyatar mutane wajen cin abinci wani ya ce ya yi abinci na gayyatar mutane ga yi nan alhaji abrahaman za ka yi na gayyatar mutane ko guda nawa ne masu su ko nawa ne masu su ko hakwai <laughs> eh, eh, haye kuwa kawai bypass a ah, matsalacin wancan matsalacin da shekar blazin ke ba da sallah kuta matsalacin tsawon kawai wanda shekar blazin ke ba da sallah wanda ke matsalacin a nuto kun san shi ko eh to opposite ganar to ji an tashi za a ji shi sai a ce sai an gani gaba da mu tashi ya zama wani ya wuce ba za ka ya ce abinci ya kai na mutu ɗari da hamsin da ka kar ku bayi ya yi abincin ya yi abin da ku je ku ci ku dogo <laughs> eh to da ka tashi za mu je can insha Allah an tashi yanzu yanzu an tashi sallah a aka yace ku duk wanda bai da uzuri wajibi ne an kira mana amma wanda bai da uzuri wajibi ne ya an baka suna an ci abinci ya kai mutum ɗari da kaza kai ka san ba kowa da tafiya ga ko wasu abokanai ka ka kira su kusan mutane butulu ne mutane butulu ne ba su gode ma Allah babu butulu da ya kai dan adam wanda bai san Allah ba yanzu mutane kukan yunwa suke karya suke yi akwai abinci yanzu da wadata mutane suna da wadata yanzu fiye da da nesa ba kusa ba duk wanda ka ji yace ana cikin matsatsanan da juya ka ce ka rance da Allah billahi la ilaha illa huwa qayya yake duk wanda a sakwato ya san lokacin da sai an ce mota unguwarsu kowa ya san masu mota mutum su ne ko mutum gidansu gareji suka yi a shiga da mota yau duk sakkwato babu unguwar da ke ɗauke yawan motocin da akwai zaka unguwanni in ba irin wa'in na zamani ba in je unguwanni na cikin gari motoci sai da su kan bisa titi sai dai motoci su kan gidan mai ko firamare saboda ba a ɗaukewa da kuma mutum uku ne mutum hudu da gareji a da duk mun san haka duk da yawan wanda ya kai shekara talatin cikin ku ya san haka a unguwa duk gidan da adda talko an sani gidan wani ne ga waya nan ta ce gidan wani akwai talko yau gidan kowa akwai hayar da uku kawai gidan kowa akwai hayar da uku har mai gadi yana da da tv ma haka an san in wani gidan wasu wani ake zuwa kallon tv yau ta kan akwai tv uku hudu gida daya amma su za nan yo allah cikin wahala ake da wanda suka hada shi ta kwato wasu mutum bakwai takwas ne ko su yanzu an gane jaddakawa ne suka amma wanda suka hada ce yanzu wanda suka hada ce yanzu kowa da unguwa sun ji Allah ya sai ka kace ka zo da peacock amma duk da haka da wayo Allah ya bire babu da ta gidan yawa ni'imomin Allah da suka kauta sutura da ita ma sai ga sallah da sallah sai da ake rewa yau mutane suna da shi da yawa na tuka mahaifiyata da mota ran juma'a ni kai ta sifawa ina sauri in dawo in samu sallar juma'a ta ce mini masha Allah mun yi saurin tahowa ta ce radda mahaifina ya rasu ran juma'a da da da da muka kawo sifawa daga sakwato ta ce rattaba da la'asar ta ce ina mota ta ce ai mota tana zuwa so ɗaya ne a sati buɗaɗɗen mota ce in ba nan za kana ba na ɗaya kenan ko kuma ka zo ta cika dole sai dai ka tafi ƙasa sai wani sati a sai wani sati amma da don an gaya muna hai rasuwa da sai muka yi sauri ko da la'asar sanyi. sai mun kawo ta ce wata mun kawo nan daidai an wuce iyakokin da gonan nan take aka ruwan sama nan muke tsaya mu laɓe ruwan sama a wannan lokacin ku ji mutanen sifawa mota guda sati daya ya ce musu nan gaba za a dinga samun kullo a samu motar kasuwa ta zo sifawa za su ce kai wannan babban jin daɗi ne wani amene amma yanzu Allah ɗaya ka kan mai tashi da mai wucewa zuwa ya da mai wayo Allah yanzu ake cikin tsanani ga zafi saboda mai saboda Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanun dan adam butulu ne kullum shi bai san komai ba sai shari'ar Allah kullum babu babu kaza babu kaza misali ka muku wannan a yan shekaru a 90 abinci tsananin wahala yake yi a 90 abinci tsananin wahala yake yi a san wanda aka zo irin haka aka ce gobe <laughs> za a daura aure akwai abinci da su da waliba ya je ya sha magari kwakwai ciki <laughs> na san shi na san shi ba wai sadaukar labari ba ne ya zo a lokacin abin da ake ba da labari ya naira ɗari biyu cikin aljihu aka yi jinkiri ba kawo abin da bai yi wasan damar sai na nera ashirin ya ci haka yi jiga sai sai sai so goma da ashirin ashirin ya ci saboda ciki da ya kofa ya kafin an shora abinci yan abin da ke gawa muka yin dala abinci na da tsanani yin eh, yin da nancis ne a so kuskacce an yi abinci na mutum ɗari za ka ga ta da haka an yi dabubu ana abin nan yanzu nemomi sun cewa madan adam ko da yashi wayo cikin wahala yake wayo cikin kuma ƙarya ne fa babu wahala ko ɗaya wahala irin wannan ta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana neman nono a sha da ana neman kaza da ake ce mai mutum yana iya sallah cikin tufafi ɗaya zane ɗaya yake to wa aka zane biyu cikin ku yau wanda abda ta yi kala uku shi ke ce ana cikin wahala saboda ba lahira ce gaba ne duniya ce gaba ne su ko da ke lahira ke gaban su an suke tambaya annabi mutum na sallah da zane ɗaya eh, babu mayafi mutum ya zan sallah lunna ne na waje da ko gabaɗa ce na waje saboda bai da abin da zai rufewa zane ɗaya ke gare shi amma yanzu mutum yana da wani yana da kala uku wani yana takalmi ma takalmi ɗaya wani yana da kala biyu muna da hulla kai kala biyu amma wayo Allah cikin tsanani yake to an shiga tsananin mu dai alhamdulillah Allah mun gode ga sa azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wani sai tsammanin wani dan siyasa wannan siyasa sai azzurta ka kina wannan siyasa ma da yayin rashin na ta yawo da shi yana neman mai lafiya shi ake nihin cewa wai shi kawo yalwa ko shi kawo ina da lafiya ya ba kai ne babu ba magana kowa bace wannan magana Allah ce da irin ni'imar da ya kawo da butuncin da ake wa Allah da cewar da aka yi babu da cewar da aka yi kaza Allah ya kara yalwata mana da kada abin da sani kawo ne kada wanda ya sha maganin wanki ciki yanzu ba a wannan wani duk ba san wannan ba a yin wannan amma na yin ci tsara yin wannan subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.